jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a ne safiyar ashirin da ah, biyu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da goma kenan ko ga watan hudu shekarar bature 2026 wannan shine ci gaba na karatun wannan littafin mai albarka da muke gabatarwa riyadu salihin من كلام سيد المرسلين مع الشيخ العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ألا مدعوكين سلكين تشهد رحمة وتجرد فيني لما تقريد أربعين له بكينا إن شاء الله bayan hutun azumin watan ramadan da muka tafi da hutun karamin sallah to Allah cikin lutufinsa da sahalewansa ya ba mu daman dawowa domin ci gaba da karatukan namu insha Allah da haka muna fatan mun dawo karatunmu kenan da izinin Allah Allah muke roƙo ya karba mana ibadoji da muka gabatar a cikin watan Ramadan ya gafarta mana zunubanmu da kuma ba mu ikon dorewa akan wannan biyayya da muka ainihin wato kasance a kai a cikin watan Ramadan kamar yadda aka sani a wannan wata na Shawwal shari'a ta sunanta yin azumi guda shida na san kusan da dama wasu sun gama amma wasu ire-iren ire-ire na zance kenan ko muna na yanzu muna ta battling cewa za mu karasa da wasu da suka ma fi ire-ire na lalace su battling suke za mu fara insha Allah har yanzu za mu fara ya shi yanzu mun wayi gari ashirin da biyu ga watan shawwal kaga in har watan ma zai cika talatin idan ba a ga wata ba a daren ashirin da tara ga kwana nawa ce ne rage a cikin watanni kwana bakwai ina fata fahimta da haka all you have left a cikin watan is just seven days to kana da damar za ka iya yin azumi guda shida a cikin kwana bakwai ko da sha Allah bakwai shida na iya shiga da haka in ka fara ka ga ba hutu kenan sai ka gama wanda kuma yake da raguwan biyar hudu uku biyu daya, to shi ma dai yana da dama ya kokari kafin lokaci ya kure masa waɗanda ainihin wato lokaci ya kure musu su ne waɗanda suke karkashin ƙasa a yanzu haka to kai da Allah ya ci gaba da raya ta har yanzu dama ya baka ka ƙara yin aikin neman kusanci zuwa gare shi da haka kada kai wa kanka a tsakiyar da babu ruwa ko mm. eh Allah ya sa mu dace za mu tashi inda ma ce babu fadlin rajai babu da ke bayani game da falalan mutum ya fatar samun rahman Allah kamar yadda muka yi ta jin bayani game da arraja tun a baya wato kada bawa ya munana wa Allah zato ya yi fatan samun Allah a matsayin mai jin kai mai rahma an fahimta ko to bayan da malai gama kawo hadisan wato wannan raja'i mutum ya kyautata wa Allah zato Shi ne sai ya ci gaba da bayani game da to menene falalan mutum ya rinka kyautata zato ga Allah ka rinka yin wato yin positive thinking towards Allah mahaliccinka cewa idan ka yi wato roƙe shi wa Allah mai jin roƙo ne zai biya maka bukatanka idan kana da wani bukata ka tasa Allah a gaba ka sa ran Allah zai cika maka idan kai wani kuskure ka nemi gafara ka sa ran Allah zai yafe maka duk wani burin ka da ka idan ka mika shi ga Allah ka sa ran Allah zai cika maka wannan shine kyautatawa Allah da ko idan wani abu ya same ka kuma to ka dauka cewa Allah ya nufaci ya kankare maka zunubi ne ko ya dauka darajar ka shi yasa ya jarabce ka domin waɗanda suka fi kowa daraja cikin al'umma su ne annabawa to su kansa Allah bai fasa jarabtar su ba to kaga tunda Allah ya jarabci annabawa min ba da aula ya jarabci kowa ma to kada Allah ya jarabce ka wata rana ka ɗauka wai wannan kiyayya ne Allah yake maka ina fatan gani sai awa da yi wato har zaka muna rawa Allah irin wannan zato to ba a san bawa ya muna rawa Allah zato a kodi yaushe ka rinka zamowa tsakanin alkhawf war raja kana tsoron laifin ka kada Allah ya kama ka amma kuma ka rinka fatan dan abin da kake yi na yi wa Allah da'a to zai sa ka tsira a gaban Allah da izinin Allah to me falalan mutum ya samu kanshi a halin yana fatan samun Allah a matsayin mai gafara mai falala mai jin kai shine malam zai kawo mana anan yace qala Allah ta'ala ikbaran 'anil 'abdi salih Allah mabuwayi da ɗaukaka, yana gaya mana game da wani bawa nagari daga cikin bayinsa a cikin alkur'ani suratul zafir ko yace wa ufawwidu amri ila na fawwala al'amari na zuwa ga Allah wato duk wani abu da kuke kulla min na makirci duk wani abu da kuke shirya min na kulli to ni Allah madaukakin sarki shine majibintan al'amari na da haka na fawwala al'amari na zuwa gare shi inna Allah basirun bil ibad domin ni na san Allah yana kallon dukkan bayansa da haka wanda yake shirya mugunta Allah na kallon sa wanda yake shirya makirci Allah na kallon sa jama'an gane wannan da ke ko to da wannan bawa ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah haga yana da kyakkyawan fata cewa Allah na tsare bayi kenan ko shi yasa har ma ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah to menene sakamakon da ya samu da irin wannan nuna dogaro ga Allah shine sai Allah yake sai Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah madaukakin sarki ya kare shi daga mugun makircin da suka shirya mishi kina ashe kaga an kulla musu makircin an shirya ganin wato kasawar shi an shirya ganin faduwar shi amma shi da yake ya san Allah a matsayin mai biyan bukatun bayi sai ya fawwala al'amarin zuwa ga Allah ile ko Allah bai bashi kunya ba sai Allah ya kare shi daga makircin masu makirci jama'a gano wanda kaga ashe akwai falala mutum ya dogara ga Allah akwai falala mutum ya kyautata zato wa Allah akwai falala mutum ya sa ran samun falala da rahman Allah ina fatan zama an gane domin duk wanda ya ya sa ran wato samun falalan Allah shi kuma Allah ba zai fasa tabbatar mishi da wannan falalan ba za mu zo mu ji a cikin hadisan gwargwadon yadda ka tsammaki samun Allah gwargwadon yadda za ka rika samun shi duk inda ka zaci Allah yake to nan za ka same shi da haka in kana da kyakkyawan tunani game da Allah kyawawan sakamako za ka rinka samu amma kai mai muguwar tunani ko da yaushe ba ka tunani komai ga Allah sai mugun abu to wannan mugayen abubuwan za su rinka samun ka Allah ya kiyaye sai malam yace ga hadisan da suka aini wato yi bayani game da wannan falalan ar-raja'u hadisi na farko wa an abi hurairah radiyallahu anhu An rasulillahi sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم أنه daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle yace qala Allah azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka yace kaga hadisi ya juya ya zama al-hadisul qudsi ana inda dhanni 'abdi bi ni Allah madaukakin sarki mabuwayi da daukaka to ina nan inda bawa na ya zace ni sun ji hadisin ko duk inda ka zaci Allah to anan zaka tarar da Allah duk abin da kai tunani game da Allah to sai yadda zaka samu Allah kenan saboda ne saboda wannan tunanin nan naka shi zai mamaye zuciyarka da ka sai ka rinka aika kana aiki gwargwadon yadda kake tunanin samun Allah idan kana fatan cewa sallar subahi da Allah ya ce mu fito mu yi shi cikin jama'a mu hakura da baccin da muke yi duk wanda ya zo yayi zai samu aljanna zai samu ɗaukaka zai samu kariya kamar da Allah ya madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya sallar subahi cikin jama'a to yana cikin alfarmata da haka a wannan yinin kaf ni Allah madaukakin sarki ina tsare shi kuma duk wanda ya takalan min shi ni da shi haka Allah ya ce to kai dan girman Allah idan kana irin wannan zaton cewa lalle Allah madaukakin sarki zai baka absolute protection idan ka zo kai sallar baki a cikin jama'a wannan tunani da zuciyarka ta yi zai ingiza sauran gabobin da kika zo su sallar ko ba zai ingiza su ba dole zai ingiza su saboda tunanin da kake wa Allah to shi zai rinka baka karkashi na aiki da Allah yake to amma wanda ya tunanin kai wannan sallar su bayan wahalan banza fa kawai ake shafa kai ne zai faru yana jin kiran sallah sai sake toshi kunne shi sai ci gaba da bashi shi kaga shi ya muna nawa Allah da zogo to sai mummunan sakamako ya rike shi abinda hadisi zai karanta da muke da haka ake son ko da yaushe ka rinka kyauta ka zato wa Allah madaukakin sarki Allah yake ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zaci zai same ni da haka gurgurdan tunaninka ga Allah gurgurdan abin da zai rinka samun ka wa ana ma'ahu haythu yazkuruni da haka ina tare da bawana a duk sa'an da ya ambace ni ma'ana duk sanda wani abu ya faru sai ka kira Allah to zaka tarar da Allah akan abin nan da ka kira shi kana harkar kasuwancin ka ne sai kake neman Allah ya kawo maka sa'a a daidai lokacin sai ka daga hannu ka ambaci Allah ka roƙe shi kaga ka kira shi kenan ko to Allah ko zai kawo maka ciniki tunda kayi tunanin Allah ne zai taimake ka ka samu a ciniki a kasuwancin ka ko to wannan tunanin da kai Allah ba zai kunyata ka akan shi ba sai ka ka ka samu cinikin an fahimta wani bala'i ne ya tashi faruwa kana kan keke sai ga wani yaro ya zo zai tsallaka titi a guje sai kuma ba birki baka tuna kowa ba a lokacin sai Allah sai kace inna lillahi wa inna wato Allah ne zai kare ka ko sai kuma ga Allah ya kare ka shine duk yadda ka zaci Allah duk yadda ka ambaci Allah to haka zaka tarar da Allah wa ana ma'ahu haitu yazkuruni haka ina tare da shi ma damar zai rinka tunani ma damar zai rinka kirana ma damar zai rinka ambato na sai ina tare da shi a yayin wallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika Allah madaukakin sarki afrahu ko kuma lillahi lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum Allah ya ce a manzo Allah ya ce tabbas Allah maɗaukakin sarki ko kuma shi Allah da kansa yake cewa ya rantse da kansa Allah madaukaki yana matukar farin ciki da tuban da bawan shi zai yi zuwa gare shi ma'ana bawa ya san ya aikata wani mummuna aiki ya muna munana wa kanshi ta hanyar saba wa Allah to kuma sai tuna a wajen Allah ake neman gafara Za ka sai koma ga Allah da tuba to Allah na yin farin ciki idan bawa ya dawo ya tuba zuwa gare shi min ahadikum yajidu dhallatahu bi salati fiye da ɗayan ku da ya tsinci kayan shi da ya bata a surkukin daji mun ji cikakken lafazin hadisi na a baya ko to shine nan sai ake kara yin wato suna maka irin yadda Allah ke farin ciki da bayi idan suka samu kansu a halin komawa ga Allah suna tuba kamar yadda idan kayan ka ya bata a tsakiyar daji kwatsam sai kuma kaga kayan ai za ka yi farin ciki ko to Allah ya fi ka farin ciki idan kai ka tuba zuwa gare shi a wannan irin yanayi wa man taqarraba ilayya shibran da ka sai Allah madaukakin sarki shimfiɗa mana irin abubuwan da yake sunnan shi ka'idar Allah sunnar Allah shine a lokacin da kai kake kokarin komawa zuwa ga Allah ciki daya to taqarrabtu ilayhi zira'an shi Allah madaukakin sarki zai fika gaggawan wato haduwa da kai kai ka taho ciki to shi Allah zira'i zai taho maka kuma kuna fahimta ko wa man taqarraba ilayya zira'an wanda shi kuma ya ƙara kaimi nashi gaggawan zuwa gare ni zira'i ɗaya ne taqarrabtu ilayhi ba'an ni Allah madaukakin sarki gaba daya zan tawo mishi idan aka ce fiki shine tazaran da yake tsakanin babban yatsa da na tsakiya idan ka tale shi haka an fahimta ko kaga shine zai fi baka awo mafi tsayi a tsakanin yatsunka tazaran da ke tsakanin yatsu to babu wanda ya fi tsawo fiye da in ka tale yatsarka ta tsakiya da ainihi wato babban yatsa to idan kana taho wa Allah gwargwadon wannan tagaran, to shi Allah madaukakin sarki zai gaggawan tarbanka daga tsakiyar yatsanka zuwa ainihin wato gwiwar hannu kaga gaggawan da Allah zai yi ninka naka jama'a sai ta ko ma'anar wannan shine abubuwan da Allah ya saka na biyayya zuwa gare shi da yi mishi da'a da ibadoji yaya kake kazar-kazar wajen yin shi kana yin shi da nishadi da zarar lokaci yayi kana tahowa to idan kai kana tahiya ne tikis tikis to Allah ma sai ya karba gwargwadon wannan amma shi zai ninka naka to me kake tunani ga bawon da shi nashi kazar kazar din ya fi wancan shi duk wani abu da yake da'a ga Allah to sauri yake kaman jira'i daya kaga shi ya ninka me wannan dan ciki ko to kai kuma Allah ya ga naka kazar kazar din ya karu to shi ma Allah sai ya kara wato tazaran tahowa zuwa gare ka shine mai tahowa zuwa ga Allah zira'i daya to shi Allah gaba daya haka ce gaba shine mutum ya buɗe hannayen shi duka gaba daya haka sai yayi gaba da gaba da kai ke shine ba wuce sai ce gaba daya haka ne ko to kaga na Allah da ya tsara ninka naka har ila yau to me kake tunani ga wanda zai tsara ninka na shi ma shi kuma yana tahowa Allah gaba ne gaba daya an fahimta ko to wannan yake nuna gurgure da kake yin da'a ga Allah gwarwar yadda shi ma Allah yake sauraron bukatunka ka ji dalilin da yasa a cikin bayan Allah ake samun fifiko tsakanin su kenan wajen kusanci zuwa ga Allah kai ma za ka yi kanka adalci ka san bai kamata a ce matsayin ku daya da wanda ya fi ka himma a wajen yi wa Allah da'a da kai da baka kai shi himma ba ka san matsayin ku ba zai daya ba ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa la yastawi alqa'iduna من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بزي أحدا وطن دسكي تاشي سجي في جهادي domin Allah su sadaukar da rayuwarsu su sadaukar da dukiyar da suka mallaka domin su daukar kalmar Allah ba kai kuma kana can a zaune kana cewa kai Allah dai ba mu iko insha Allah mu za mu in Allah ya tashi ba da sakamako kana jin da wancan da yake filin daga wanda zai da garantin rayuwar shi zai da garantin lafiyar shi an fahimta sai kuma Allah ya baku lada iri ɗaya kai ma ka san baka yi wa kanka adalci ba shi yasa sahabban manzon Allah suka wa kowa kau a cikin wannan al'umma sai dai aka ji labarin su kawai shine ba washe ke cewa na gaba yayi gaba na baya sai dai ta hango inuwa kai wasu ba ko inuwan ba za su hanga ba sai dai su tsinto hulansu ina fata an gani sabon manzan Allah ba wasa ba shi yasa ji Allah madaukakin sarki ba su falaloli irin yadda su suka karbi wato za su bauta wa Allah wallahi ba irin shi bane mu na mayo ko za mu hada kanmu da su amma da an buɗe baki an ce Allah ka ba mu aljannar firdaus sai ji amin irin aljannar da sahabban nan suke so wai mu ma irin shi muke so amma kuma mu muna nan kullum muna yin wato a sanya kafa ɗaya gaba muna jinkirta ɗaya nuqaddimu rijlan wani akhirar ukura su kuma sahabbai tsalle suke yi ma aka ce musu hayya ala ku taho zuwa ga aikin Allah sai ka ga sun yi tsalle wani sahabi ba sabon aure jiya jiya nan liman ya saura mashi aure a masallaci yau da asuba kawai sai ji an kada kujen jihadi ne shelan manzon Allah ya zo ya ce hayya ala jihad hayya ila jihad ku taho zuwa ga jihadi aka ce a daidai lokacin ma yana cikin saduwa da matan shi amma da ya ji kiran Allah da manzan Allah istajibu lillahi walir rasul wallahi aka ce tsalle ya tashi akan ta kawai mika hannu ya dauko takobin shi ya sanya filke shi kawai sai ya fita ko wanka bai yi ba kuma ka dubi wani kaddaran Allah yana zuwa a kan aka kashe shi tsakani da Allah za mu haɗa kanmu da irin wannan tsakani da Allah mu ji tsoron Allah shi yasa manzan Allah da kanshi ce wai wani ku je ku bincika mun matan shi a wani hali ya tsawo jihadin nan ne dan ni kaina na ga wani yanayi da ya sami shi da ba taba ganin yanayin ba manzan Allah yake mala'iku na ga sun ciko daidai inda gawan shi a filin yaƙi suna mushi wanka annabi yace ban taba ganin haka ba da haka je a binciko ya labarin shi shi ne sai ta faɗa halin da yake ne dan kaga ba wanda yake ba da wannan labarin ko ko shine ko matan to shi ya riga ya mutu haka annabi yake aje abin da shine matan ta ba da wannan labarin ka ji karfin imanin su ka ji su yadda suke tawowa ga Allah mu kuma fa muna aini wato nawa muna nawa za mu ba za mu ba an fahimta ko eh Allah ya kyauta to ka ji gurgure yadda kake kusantar Allah gurgure yadda Allah ke amsa addu'a ka sai sa kaga cikin bayan Allah har ake samun wasu na musamman da ainihin wato malamai ke kiran su mujabu da'awa saboda kusancin su ga Allah har Allah ya ba su wato lafifi duk abin da suke bukata su faɗa kuma nan take Allah zai kawo wannan ɗaukin an same ta cikin bayan Allah nagarkatun bayi ne ba shaidanu bane ba miyagu bane ba 'yan boka bane ba masu tsafi bane gama an gano ne da ke a irin haka ne wani shi kuma ɗan iska zai zo yana saba wa Allah kuma wai sai ya rika da'awa wai shi ma waliyi ne shi da haka shi ma wai zai rika yi irin waɗannan abubuwa shi wannan daga gani shi kasan tsafi kawai yake ba daga ce bane ba zai yi kana saba wa Allah kuma Allah madaukakin sarki ya rika shiga lamarinka ba ji ba gani ba zai yi wa wallahi sai dai tsafi Allah ya kyauta to kun dai ji wannan shine sirrin da haka kai ma kana son ka zamo gaba gaba a wajen shiga wa Allah to ka ƙara ƙaimi wajen yi wa Allah da sirrin kawai kenan in ka taho ciki Allah zai taho zira'i in ka taho zira'i Allah zai taho maka ba'an an gane ma'anar wannan hadisi yanzu ko sai ce wa idza aqbala ilayya yamshi kun ji ko idan bawa yana taho zuwa gare ni yana tafiya normal tafiya irin yadda kake tafiyanka Allah ya ce akbaltu ilaihi uharwilu ni kuma zan tawo gare shi ina sauri sauri kaga sauri ai yafi normal tafiya ma'ana babu abin da zaka yi sai na Allah madaukakin sarki ya dinka shi wannan hadisi kenan ya ce muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa hadha lafzu ihda riwayat muslim wannan lafazi kamar yadda kaji ko ɗaya daga cikin riwayoyin al-imam muslim wata kaddama sharhuhu fil bab qabla mun riga mun wato sharhin wannan hadisin a babun da ya gabata mun tuna a hadisin aiko wa ruya fi sahihaini haka an akwai ƙarin lafazi da yazo a cikin bukhari dai da muslim Allah madaukakin sake ce wa ana ma'ahu fina yadhkuruni ku tuna wannan lafazin ko ina tare da bawa na hina a daidai lokacin da yake ambatona ma'ana duk sanda yake neman agaji na ya kiraye ni to ni kuma ina amsa mishi sake izin da haka network tsakanin bayan Allah da Allah baya samun matsala ba network problem in ka ji network problem to network ɗan halittu ne na mpn ne ko gulo amma connection tsakaninka da Allah wallahi sai dai baka kira shi ba kana kiran shi yana connecting kuma Allah na amsawa ba ma kai ma gwargwadon biyayyanka gare shi gwargwadon yadda Allah kai ma zai ka amsa maka shi ma Allah da ya kira ka ya ce ka yi kaza a lokaci kaza kana barin komai ka amsa mishi eh to kai ma duk sanda kake da wani bukata ka gaya wa Allah kawai nan take Allah zai amsa maka amma kai ma an kira sallah ka ci gaba da sabganka kuma matsala ya taso an jima kuma kana cewa ya Allah ya Allah so kake shi an amsa maka yanzu a irin yadda kai ma kake mashi wajen biyayya irin yadda kai ma abin zai zo maka muna fahimtar sirrin ko so gwargwado yadda kake san Allah ya rinka responding to bukatunka to gwargwado yadda kai ma za ka rinka kokarin wato kusantar shi da da'a da biyayya da ibada to wannan a riwayar ya zo da kalmar hina amma a wannan lafazin da muke karanta yau kun ga daidai gaba? da me yazo haitu an gane ko wannan yake hina wannan yake haitu shine sai yake cewa wannan yazo binnuni wa fi hadhihi riwaya ya zo haisu kawai kalman harafin ƙarshe ne bambanci wannan nunin wancan kuma sa'u sai ce wakilahu ma sahi kuma duka kalmomin sun inganta kuma kusan duk ma'anarsa daya ga hina wato a present continuous a daidai lokacin da kake cikin bukatun kake kiran Allah to a lokacin Allah zai amsa ka wannan kuma haisu a yayin da kaga da abu ɗaya ne ina fata an gani to duk sun inganta a cikin lafazin hadisi wallahu ala wa ala to menene muhallin shayi na babun ya yi wato hadisi kaga a cikin wannan hadisi lalle akwai falala a cikin mutum ya rinka kyautata wa Allah zato da neman falala Allah ko babu akwai kaji kai ne zaka fi samun wato sakamako mai gwadi daga Allah Allah ya sa mu dace hadisi na gaba وعن جابر بن عبد الله حديث يزور جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله يقارى مثل يدار شيء ما يتش أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول الله أكبر kai sabon na sun gama fasan duk wani falala a duniyar nan ka ji wannan labarin da jabiru zai baka har sai da ya gaya maka saura kwana nawa su ban kwana da manzan Allah na ke faɗi karatu ma'ana su sun lazimci manzan Allah sun rayu da shi har ƙarshen rayuwar shi suka yi ban kwana da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan karatun ma da zaka ji ana saura yau gobe jibi kwana uku kenan ko annabi zai bar duniya ya faɗi karatun sallallahu alaihi wa wa sallam wa radiyallahu anhu sahabati ajma'in jabiru yace lallai tabbar naji annabi sallallahu alaihi wa alihi salama. gabanin rasuwan shi bi salatati ayyami da yini uku ya kulu ga abin da annabi ke cewa annabi yace la yamutanna ahadukum ya ku al'ummata ina muku wasiya ina barin muku zantuka na ƙarshe-ƙarshen rayuwana kada ɗayan ku ya kuskura ya bari lokacin mutuwar shi ta riske shi illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa face sai ya zamo mai kyautata zatowa Allah kada ka kuskura mutuwa ta zo ta riske ka baka kyautata wa Allah zato kana munana zato ga Allah in ka mutu a wannan yanayin haka ta kare ka shiga ah, ka shiga magana ka shiga uku ka lalace Allah ya kiyaye to ta yaya mutum zai kirdaji lokacin mutuwar har ya tabbatar da cewa kafin mutuwan ta karu so ya kyautata wa Allah da su kai kuma baka san lokacin mutuwan ba haka ne kuma haka bane to yayi kamata kenan a kowane lokaci kai ta kyautata wa Allah da su kawai tunda mutuwan na iya zuwa ko da yaushe to kada ka bari wani lokaci cikin rayuwanka ka munana wa Allah da su kuma duk abin da ya same ka ko da kana ganin kai ne mafi shan wahalan bayi a cikin bayan Allah kaka kuskura ka muna rawa Allah ba ce ka tashi yau da safe yaran ka ba lafiya ka kwashe su du za ku je asibiti akan hanya ce kuma kai hatsari <laughs> Ka da farji taka ji Allah ya kiyaye ko ga jarabawa jama'a fahimta ko ana zuwa kuma aka ce to da kai da yaran da an kwashe ku yi asibiti kafin a dawo gida barayi sun zo sun kwace maka kayan ka gaba daya la haula wala quwwata illa billah matar ka tana tsawon ciki an ce asibiti aiki za a yi mata aha kaga wato ka kaddara to duk wannan ko wallahi kada ka kada ya saka yawa Allah mummunar zato kada ka kuskura ka munana wa Allah zato ka ci gaba da yin godiya wa Allah ka ce alhamdulillah ala kulli hal kana fatan wannan ya zama wallahi wani abu ne Allah yake neman ka ka kai zuwa gare shi na alkhairi duk shi yasa ya kawo maka wannan jarabawa domin duk wannan abu da aka lissafa ko bai kai daya bisa ɗarin irin abubuwan da aka jarabci masu imani da suka gabace ka ba gaban ga gare su annabawa ka duba jarabawa da aka yi wa annabawan da suka gabata ba shine hadisin can na ƙarshe da muka ji ba har annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in Allah yana nufin yayi rahama ga wasu al'umma to sai ya karbi rayuwar annabinsu kafin su a halaka su ko kafin su su mutu idan annabin ku ya riga ku mutuwa ko to alaman Allah na nufin ku da rahama ne shine shi annabin zai zama magabacin ku ya je ya shirya muku waje kafin ku zo amma in kuka kuskura laifin ku ta kai ga Allah ya hallaka ku annabin ku na yana ji yana kallo to ta ku ta kare kenan fa shine an azabtar da al'umman shi akan idan shi alamu ba za su taba samun rahama ba kenan to abinda aka yi wa annabawan da suka gabata shi yasa ku ga manzon Allah yayi kamatsawa cewa ya Allah ni al'umma ta kasa hallaka su irin yadda ka hallaka na baya annabi Nuhu akan idan shi aka yi ruwa da ya hallaka al'umman shi annabi Musa a kan gidan shi aka halaka da Fir'auna da jama'a shi annabi Lutu a kan gidan shi da asuba aka kifar da al'ummar shi annabi wani annabi wani duka to duk waɗannan al'ummar da aka halaka aka halaka su a kan gidan annabawan su ko to waɗannan al'umma sun shiga uku ina fatan jama'a an gane to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna ma yake gaya maka a wannan karatun kaga shi ma manzo Allah saura kwana uku zai bar duniya amma ku ji karatun da yayi kada ɗayan ku ya kuskure bari mutuwa ta riske shi face sai in yana kyautata wa Allah zake shine duk wani abu da zai same ka na ini wato jarabawa na bala'i na kaza na kaza to kada ka duk wannan kada ya zama dalilin da zaka muna nawa Allah zake ina fata an gaji domin kamar yadda muka ce duk abin da zai same ka wallahi marare ne akan abin da ya samu annabawa ku dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na wanda Allah ya fi ji da shi dan lelan shi amma an fita an je jihadi da shi fa amma wannan bai sa Allah ya ba da dama makiyan shi suka yi raga-raga da sahabban shi ba sai da aka kashe mai mutum saba'in a kan gidan shi yana ji yana gani sai da Allah ya ba da dama aka zo aka fasa mushi kokon kai aka zubar mishi da haƙora jini ya ta kwanara a fuskar manzan Allah Allah na ƙin manzan Allah ya sa ya mai haka amma wannan ya sa annabi ya muna nawa Allah zato cewa nan? Allah ma ya daina saurare na ya ma bar ni ma an ji min rauni kaga inda wani mu sakare ne abin da zai tunani ke amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan lamari to shi ya san shi ne alkhairi gare shi ya ci gaba da addu'a bai fasa ba ina fatan jama'a an gani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana da haka yan uwa masu albarka kowane lokaci ka zama cikin kyautatawa Allah zato an fahimta ko kasuwa ne ya ja baya ba irin yadda da ake yi ba kaka muna nawa Allah zato a makaranta ne kuka jarabawa ka faɗi jarabawa kaza da ka jarabawa kaza kaka muna nawa Allah zato aiki kake nema yau shekara goma sha da gama karatunka baka samu aiki ba karka muna nawa Allah zai aure ka je nema aka kasa ka karka mun kan wani dalili daga cikin jarabawoyin rayuwa ya saka muna nawa Allah kuma an fahimta ko Allah ya sa mu dace malam yace rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne tabbatacce insha Allah hadisi na gaba yace wa an anas radiyallahu anhu qala wannan hadisin ya zo daga Anas Allah ya kara mishi yadda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqul na ji ma'aikin Allah yana da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kaga ji wannan hadisul qudus yabna adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Allahu akbar kun ga irin lutufi da tausayi da jin kan Allah akan mu Allah yake ce mana ba mu ne adam din ba to Allah ya ce yabna adam ya kai dan adam da kai nike yi innaka lallai kai din nan tabbas ma da'awtani ba sadda zaka zo ka roke ni wani bukata naka warajautani ka kyautata zato gare ni akan wani abin ka aikata kana fatan zan yafe maka ba shi ne kyautata da ba Allah ya ce to ni kuwa ina tabbatar maka da cewa gafartu laka abin nan da kake fatan in yafe maka zan yafe maka shi ma na ninka duk girman abin da ka aikata duk girman laifin ma damar ka komo zuwa gare ni ka nemi in gafarta maka ni kuma na yi maka alkawarin zan gafarta maka wala ubali kuma ba zan yi takaici ba ba zan ji haushin cewa kai yanzu ka gama cin banza kenan yanzu zan yafe maka a Allah ya ce wallahi ba zan damu ba dan kai laifi ka dawo ka tuba ba zan ji ni wato damuwa ba yabna adam ya kai dan adam wannan na daga cikin hadisai masu kwantar da zuciya shi yasa kai kuma to kada ka ainihin wato yi wa kanka mugunta yi kokari ka bace wannan dama tunda Allah ya ce in ka komo zuwa gare shi zai amsa ka shi yasa qur'ani yake ce mana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga Allah shedan ya rinjaye ka jiya ka je ka saba wa Allah kayi kaza kayi kaza yau sai ka zo ka ji wannan nasiha sai kai nadama sai kai takaici, sai ka zargi kanka to yi marmaza ka koma ka ce ya Allah na tuba ba zan sake ba in Allah yadda Allah zai yafe maka jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya ce yabna adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana samari. zunuban da ka aikata laifukan da kai mun idan da in an tara su za su rinka zunguro sararin sama saboda yawa aku ga laifi ya yi laifi a ce ana ta shirya laifuka ana jera ɗaya a kan ɗaya amma saboda yawansu sai da suka taɓo sama kai ko wani irin zunubi kake yi Allah ka tsare mu daga saba maka amma kai saboda lutufin Allah da rahmansa da jin kansa sai ya ce sun mastagfarta ni amma duk da haka baka ɗaya bai tsammani ba kuli ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ala yake la taknatu min rahmatillah kada ku cire rai daga samun rahmar Allah duk da haka ka taɓa yin sabon ka yi laifi kaza ka yi laifi kaza tsakaninka da Allah ba ku kiyaye kamar yadda an yi wato muka jiyo a baya idan laifin akwai haƙƙin ɗan adam to wannan sai kun je kun yi baran-baran tsakanin Allah baya shiga tsakanin bayi da haƙƙi ne na ɗan adam kace to bayan ka nemi gafarar Allah to sai ka maida wa mai haƙƙi haƙƙi amma wannan laifi ne na tsakaninka da Allah kawai ba wani to shine sai Allah yake cewa da kai nadama sai ka dawo ka tuba kace ya Allah na ji wa'azi a kan abu kaza da nake yi abu kaza da na saba maka na ji ashe kuskure yi kuma na yi na dama sharaɗin tuba na farko shi ne na dama. ka zargi kanka ka yi blaming kanka ta da har wani lokacin ba za ka rinka jin haushin kanka da kanka wa yanzu a ce kamar ni a ce ina ji ina saboda kawai na je Legas na je ne ta masha'a na ina ɗan gidan kaza da kaza to yanzu ya Allah na yi nadama na tuba to wannan zargin kanka shine matakin farko to sai sannan sai ka zo kai istighfari da ta hanyar salatu tauba ko ka je ka yi wato a salatu istighfar ga sunan hanyoyi da dama dai ka faɗi kalmomi da Allah yake son a gaya mashi wajen neman gafara Allah ya ce idan ka nemi gafara na bi yawan tarin zunuban nan da ka a baya Allah ya ce gafartu laka wallahi zan yafe maka su duka wala ubali shi ma kuma ba zan ji takaici ba ba zan ji haushi cewa yanzu duk wannan tarin zunubin za ka take a tutan babu a'a na yafe maka su kuma sun yafu jama'a an fahimta ko yabna adam Allah madaukakin sarki ya kai dan adam innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya kai bari ma ka ba wai a shirya laifin ya tabo sararin sama ba da duk cikin duniya gaba ɗaya kam zai zama saban ka ne ya cike su ka ga zai yi wahala a samu wanda zai irin wannan ko tunda ba wanda zai iya yin zunubi ya zama shi iya zunuban shi suka cika duniya da akwai sauran halittun Allah a duniya akwai duwatsu akwai mutane akwai tsuntsaye ko sai dai ka iya abin da kai ma'ana ana gaya maka ne komai girman laifin da kai wa Allah ka dawo kawai ka tuba ka dawo ka nemi gafarar Allah ka bar wannan zunubar an fahimta ko zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yace thumma laqitani la tushriku bi shay'a to la ataituka bi qurabiha maghfiratan amma sai ka riske ni ma'ana lokacin da ka zo ka same ni a ranar tashi alkiyama sai zan baka taɓa yin shirka ba ka tsantsanta tauhidin ka gare ni shedan ne ya rijaye ka kai wasu abubuwa na saban Allah to ni kuma Allah saboda falalan wannan tauhidin da kuma babu shirka a cikin ayyukanka gaba daya zan same ka da gwargwadon yawan zunuban nan gwargwadon rahman da zai riske ka da su da haka kowane zunubi to ga rahman da zai kona shi da aka sai a yi ta mukabilin waɗannan zunuban har su kone gaba ɗaya sai ka wayi gari tauhidinka ga Allah rashin shirkanka da ba yi ba ya zama sanadin samun tsiranka a wajen Allah shine in wa yaktiru ma duna zalika liman yasha duk laifi in ba shirka bane Allah na iya yafewa amma ga wanda ya ga dama kaga kenan gwargwadon yadda Allah ya ga nagartanka domin ai ko wanda Allah ya ga dama sai ya zama mai nagartan ɗabi'u da halaye ko to gurgurdan da Allah ya ga nagartanka da ingancin tauhidinka da gudun shirkanka to gurgurdan yadda Allah shi ma zai rike ka ya yafe maka abubuwan da ka yi na kuskure da abubuwan da ainihin wato na son zuciya da shedan ya rinjaye ka in ya ga dama sai ya yafe maka in kuma baka shiga cikin mashi'a ba to za a koɗa ka gurgurdan laifin Allah ya kiyaye rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala kuma tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa sai malam nawawi ya maka bayanin wasu kalmomi da suka zo cikin hadisin wanda ba a saba jin sa a larabci ba shine garibul hadisi ne ko yace da muka ji cewa ananus sama'i da aka ce idan da za a shirya laifin mutum ya tabo sararin sama mai ake nufi da ananus sama yace farko dai ga yadda zaka karanta kalma bi fathil ayn kalmar aynu din nan fata za ka yi kada ka ce inanu kada ka ce unanu a anan an fahimta ko qila yace wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ananu sama'i huwa ma anna laka minha shine iya abinda idan ke iya gani ba shine sararin saman ba iya da kake gani kenan to a shirya zunubanka har iya abin da idan ke gani ai zahara idza rafa'ta ra'sak ka gani ko shine inda zaka iya hangowa idan ka daga kai ka kalli sama to kai ko ko silin din gidanku aka ce zanubin ka ya kai ai ka ta tara zanubai balle kana ce sararin sama wakila wasu malamai sun kuma suka abin abinda ake nufi da ananun samani shine as-sahabu giragizai wato idan zanubin ka zai taɓo girgiji ka gani nan ne dai inda dama kake iya yi an fahimta ko to Allah na iya yafe maka su ma damar ka nemi gafaran su ma damar ka tuba zuwa ga Allah sai ce kalma ta gaba wa qurabul ardi da aka ce qurabu shi kuma wannan yadda zaka karanta kalmar shine bi dhammil qaf zaka yi wa dhammin din nan qafun din nan dhamma shine kace qurabu amma kuma kana iya karantawa da kasra ka ce kirabu akwai masu karantawa da haka sai dai da kurabu din shine larabci mafi inganci an fahimta ko kamar yadda za ka ga kalmomin yaruka su ma wasu masu wannan yaren suna iya karantawa da kaza wasu kuma suna iya karantawa da kaza an gane ko to haka wannan kalmar ma na larabci sai ce waƙila bi ha kun ga magana wasu malamai suka ce ana iya yi wa kafin nan kasara amma kuma wa zammu asaffu wa ash'ar karantawa ba zamma shi yafi wato nagarta a ainihin wato larabci wannan harshen shi yafi inganci kuma shi shine yafi shahara wancan masu karantawa da kasra ba zai shahara ba to me ma'anar shi shi kuma sai ce wa huwa ma yuqaribu mil'aha shine kwatancen abinda zai iya cike duniya shine idan ka zo wa Allah da zunubi cikin duniya an fahimta ko sai mala yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani ya gama waɗannan bayanan kenan da haka kaga wannan babu abin da yake nuna maka shine lallai ashe bawa a kowane hali ya tsinci kansa to ya zama mai kyautata wa Allah shi zato ka rinka fatan Allah mai jin kai ne mai rahama ne kuma kai kana daga cikin bayan da ke bukatar jin kan da rahama to kana fatan Allah zai ji kanka Allah zai maka rahama domin sifan Allah madaukakin sarki da ya sifanta kansa da su su gaskiya ne to in har Allah bai jin kai ne mai rahama kenan tabbas akwai wasu halittu da wannan jin kan da rahama zai kai gare su Allah ta an gane domin in babu halittun da Allah ya yi wa jin kai ya yi wa rahama to wannan sifar bai tabbata gare shi ba kenan to tun da dai akwai waɗanda Allah zai wa jin kai zai wa rahama to kai fatan kai kai ne daga cikin su shine sai ka kyautata wa Allah ke duk hanyar da zaka yi ka samu jin kan to sai ka yi. waɗannan hanyoyi ne shine yi kokari kai ne sanci duk wani abu da Allah ya hana ka in kuma kayi a baya to ka dage da neman gafara an fahimta ko kai ta tuba zuwa gare shi sannan ka kyautata ayyukanka bayan wannan munana wanda ka yi a baya shine sai ka zama nagartacce sai jin kan ya riske ka rahaman ka riske ka insha Allah kuma an gane wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ka gafarta mana dan uwa masu albarka wannan shine karshen wannan babi ina ganin kuma a nan ne za mu yi wato dakata insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga babi na gaba babul jam'i bainal khawfi war kaga an gama maka bayanin arraja'u ko an gaya maka falalar raja'u to a musulunci ya za ka rinka gwama tsakanin tsoron azaba da kuma fatan samun rahama ya za ka gwama tsakaninsu shi ne za mu zo mu ji insha Allah wa shi na gaba wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka wa bihamdika